Karfe biyar da mintuna talatin masu sauraron Isiriyo Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa masu sauraron mutar Muhammadu ne yake muku lalim rahamun kasancewa da ku a cikin shirin amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa jaman tsaro na fararen kaya cewa da feji a ranar jiya sun cafke editan jaridar nan ta lekanar amfiri. A ɗaya ɓangare kuma kotu ta sake wani zamanta a yau da safe a kan shari'an nan ta sojoji da ake tuhuma da yunkurin juyin mulki a shekara 2017. A rahoton muna musamman a yau za mu leƙa ne a birnin Maraɗi domin jin wainar da ake toyawa kan ɗaukar ɗawainiyar bayar da magunguna kyauta ga yaren ƙanana a gidajen asibiti. To yanzu ga labarun dala-dala, Wani jandarma ɗaya ya rasa ransa a garin Kolo Kokolo ku da ke cikin gunduma Torodi kusa da iyaka da ƙasar Burkina Faso a wani hari da aka kai wa mazaunin jami'an tsaro na jandarmomi da ke yankin. Waɗansu jandarmomi sun jakata a harin, sai dai babu cikakken bayani a yayin da Isidio Kalangu ta tuntuɓi magajin garin gunduma Torodi ta wayar tarho. Tun a ranar jiya ne ake tsare da editan jaridar nan ta lekanar amfiri cewa da Haruna Yakuba a ofishin jami'an tsaro na fararen kaya. A cewar lauyan da yake kare shi wato ya ce ana tsare da wato Haruna Yakuba ne dalilin dalilin wani ƙorafi da minista albada abuba ya gabatar cewa wato yana ya masa kazafi a cikin jaridar sa wace ta fito a ranar goma sha biyar ga watan janairu a cikin harkar wato shirya wasannin doso soga da albada abubuwan ya yi jagoranci a shekara dubi da goma sha bakwai abin rikewa dai ga abin da lauya abubakar amadu yake shaidawa muktar hamadu ta wayar tarho sai mu ne yake da application na kanar in yayi mishi lallahi da ake cewa nan na bisa wannan ne jiya an kire shi a peji an sai da shi yana can tun jiya yana a gardabi tun peji da sayan ga na tai na gan shi yana lamin lahiya zan ga kuma ma jiya cikin kanar an firi in tun rubutu sun ce wanda sun ke ba haka bane sun yi rectificative don na tsammani bisa wannan magana babu wuya in kake ka yarda ka yi laihi ka yarda ka yi na san dai wannan babu matsala ko insha Allah nan zuwa kwana biyu za a sake insha Allah. A yau da safe ne aka buɗe shari'an nan ta sojoji goma sha biyu da fararen hula goma sha uku da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulki a shekara dubu da goma sha bakwai. Da farko dai lauyoyin waɗanda ake zargi sun gabatar da waɗansu buƙatoci, sai dai kotu ta yi watsi da bukatocinsu abin da ya sanya lauyoyin masu kare waɗanda ake tuhuma suka ƙauracewa zaman shari'ar. Fara aiki da dokar kasafin kuɗi ta shekara takwas ta soma tasiri ga tsadar rayuwa ga al'ummar yankin jihar Difa a cewar Madi Aji Gana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula na jihar Difa ya ce ya kamata hukumomin shahohi da na ƙasa su sake duba waɗansu matakai da dokar ta ƙunsa ga abin da yake bayyana wa lawan bukar. nous les pauvres. Mu talakawa abin da ma bani haushi muna cikin wani yanayi sai ga kuma mahukunta suna ƙara haraji da lango ta kowane fanni abin baya da daɗi abin bakin ciki ne ni ina ganin 'yan Nijar ya kamata su tashi na su ce ban mu yarda ba yaya mu za ta kasance gaba a haka din ni sai in ce za su tura matasa da su shiga cikin sace-sace za su sanya magidanta su gudu su bar iyalansu har ma su bar kasar kasar da ke kokowa ga lamarin zuwa dandi da haka ai Nijar ce za ta tunzura mutane na su yi yawon dandi don ba za su iya rayuwa ba a cikin wannan hali ku je cikin karkara ku tambaya ku ji kai a cikin birni ma haya ganin tsadar da za ta ɗan dan kasuwa shi ma zai kasance cikin tilas din shi sai ya ƙara farashi kayayyakin shi kai ba hatta zarga zargar ɗaukar fasinja za su samu ƙarin kuɗi na mota ina ganin yan Nijar ya waje ba gare mu mu tashi mu nuna ma wa'an gama hukunta da ya kamata su sake diba manufa. Les autorités A labarin da yake zo muna yanzu haka wato minista albada abuba wanda ya gabatar da korafin ƙazafi da ɗan jaridar na na lekanar anferi ya yi masa cewa da haruna yakuba an sallame shi bayan da albada Abubuwan ya janye wannan korafin. Tun a ranar Lahadin wato da ta gabata ne 'yan majalisa masu adawa suka fantsama a cikin sassan ƙasar nan, inda birnin Dosane suka fara yada zango a ran gadinsu. Gungun Muhammad dantani ya tuntuɓi ɗan majalisa Nasiru Halidu shugaban tawagar ta wayar tarho inda ya bayyana masa dalilin wannan rangadin nasu ga abin da yake cewa. Manufarmu ita ce mu isa kusa ga al'umma domin mu ba su bayanin gaskiya bisa ga halayen cikas da dokar kasayin kuɗi ta 2018 ke iya haddasawa bisa arzikinsu da rayuwarsu ta magidanta. Sannan za mu ba su haske bisa ga dokar kundin tsarin zaɓe da aka ma rabon ɗan kama da kuma gurɓataccen mulkin da ke gudana. Za mu mayar da sakamako ne zuwa ga al'umma. Za mu zagaya dukkan yankunan ƙasar nan har da 'yan ƙasa da ke can kasashen waje. Mun soma da doso har zuwa Tilaberi tun shekaran jiya. Akwai masu zuwa Tawa Agadas nan da 'yan kwanaki. Akwai masu zuwa Difa, Zandar, Maradi. Har da birnin Yame mun gano da ababuwan da ma'ikantan ke faɗa duka rufa-rufa ce. Ba su komi ba. Hakika mu dai mun tabbata da haka a cikin yankin doso da muka ziyarta. En tout cas, Tun a watan jiya na shekarar bare ne istidiyo Kalangu da ke da cibiya a nan ya mai ta soma yada shirye-shiryenta a radiyo na karkara na Damargu FM da ke tanu a cikin yankin jihar Zandar, inda ta dalilin haka wannan radiyo Damargu FM ya ƙara samun masu sa kuma masu sauraron sun gamsu da shirye-shiryen istidiyo Kalangu. Ga abin da wakilinmu na Tanu Bubakar Mamadu Yaro ya kalato muna sai mu saurara. Rediyon karkara da Margu FM na watsa shirye-shiryen Studio Kalangu. Shirye-shiryen na amfanar masu sauraron rediyo da Margu matuka suna ganin cewa wannan hulɗa da Studio Kalangu wani buɗi ne abin yabawa. Hulɗa mai kyau ce, tunda muna samun labaru cikin halshi da dama, kuma muna son wannan hulɗa ta bunƙasa. kuma muna so a rika mu labaru cikin barbarci saboda mafi yawan jama'a na cikin karkara bare-bare ne namu labarin da ake ba mu kuma labari ne na mai anwani a ah, sai ka san lede ba abin da ya shahi mahawar tattaunawa jigo-jigon hirar da ake suna cika gidi kwarai bisa ga yanda gaskiyar rayuwar ƙasa ta kasance masu muhawarar kuma suna faɗin ra'ayinsu ba tare da wani son rai ba gaskiya ce kawai son zambai Wannan hulɗa ta ba rediyo da margu damar karuwa da tallafi da dama daga Fondation Irondel. Ma'aikatan gidan radiyonmu sun amfana da ƙarin ilimi ta hanyar ba da horo har sau biyu da suka samu a yame sun amfana da samun galgadi na kyautata ayyukan a yayin wani rangadi da studio Kalangu ya kawo a nan Tano inda kuma muka amfana da ɗumbin kayayyakin aiki kamar na'urorin ɗaukar magana, kwamfuta, na'urar kare kayayyakin mun muna farin ciki. Eh. A rediyon karkara da Margu FM da lahirin masu sauraronsa na kawo goyon bayan su ga Studio Kalangu da Fondation Irondel a kokarin da suke yi na ba da damar samun labaru. A yau ne aka buɗe wani babban taro na shekara zuwa shekara a ƙasar Swiss a kan tattalin arzikin duniya, inda akalla mutane 2,500 ne na ƙasashe 90 suke halartar wannan taro wanda ya ƙumshi manyan 'yan siyasa masana tattalin arziki na duniya da ke haɗuwa a duka shekara a ƙasar ta Swiss. Ga rahoton Asuma Shina, sai A yau ne ake soma babban taron shekara-shekara kan tattalin arziki na duniya karo na 48 a birnin Davos Colotres na kasar Swiss. Taron ya hada da shugabannin kasashe da dama, shugabannin gwamnatoci da na kungiyoyin kasa da kasa, da shugabannin harkokin kasuwanci na duniya na kungiyoyin farar hula, jami'a masu kere-kere da na kafafen yada labarai. Maudu'in taron shine samar da makoma daya a cikin duniya da ta samu karya. Mahalarta za su mai da hankali wajen ganin yadda za a sake tabbatar da hulɗar aiki aiki ta ƙasa da ƙasa kan muhimman ababe kamar tsaron ƙasashe, muhalli da tattalin arziki na duniya. Wannan taro na gudana a wani lokaci da ƙasashe ke nuna gasa sosai da juna wajen samar da dubarori. Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya 'yan kwantaragi cewa da Sinascom ta kira wani taron gangami a ranar Lahadin makon jiya. A wajen taron ƙungiyar ta bayyana irin matsalolin da ke ci a ƙwarya. Ibrahim Musa shine sakataren ƙungiyar ya yi wa Michel Deji ƙarin bayani ta wayar tarho. Mun yi watanni hudu yanzu kusan watanni biyar kenan ba tare da an biya mu ba. Mun bayar da sati ɗaya bayan haka idan ba canji to za mu ɗauki matakan da suka dace domin kwato da haƙoƙinmu. Kun san da zara aka ce jami'in kiwon lafiya na karkara lakabi ne da ya faro tun lokacin tanja inda ake cewa jami'in kiwon lafiya da ke aiki a cikin wani gidan likita kamar yadda masu kula da karɓa haihuwa da masu kula da 'yan su ma wannan matakin ya buga inda ba sa morar waɗansu alawus. A cikin wannan yanayi ne gwamnati ta amince na ɗauka abokanin mu aiki. Don haka muna son gwamnati ta cika alkawarinta na baiwa abokanin mu haƙƙinsu domin su ma su baiwa marasa lafiya kulawa mai kyau. la population bénéficie des soins de qualité, il faut que les agents qui y travaillent soient dans les conditions. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Adifa tare da Radio Amfani. Akan lamba 100 gajeren Zangu Studio Kalangu. To yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman a maraɗi lamarin ɗaukar ɗawainiya da bayar da magunguna kyauta ga yara yana ci gaba da fuskantar cikas ganin halayyar waɗansu jami'an kiwon lafiya a cewar mamman shebu jigo a sashen bayar da kula na magunguna kyauta. inda bayan binciken da suka gudanar an gano waɗansu shama'an kiwon lafiya suna ƙirƙiro da wani sabon tsari domin damfarar waɗanda ya kamata su mori wannan tsari na bayar da magunguna kyauta ga abin da ga cikakken bayanin da ya yi wa Muhammad Mamma wakilinmu na Maraɗi sai mu saurari shi. La gratitude du soin concerne cinq prestations Jiyan maganin kyauta ya shafi muhimman ababe guda biyar. Na farko shine yi wa mata masu juna biyu tiyata. Na biyu awo na mata masu juna biyu. Na uku maganin saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa. Haɗe da duka yakin da sha'anin ya kumsa. Na hudu shine yi wa jarirai da 'yan shekaru biyar magani. Sana a ƙarshe cutar daji ta ma'aifa. A game da duk waɗannan ababe, gwamnati ta ɗauki matakai domin ganin an kula da su kyauta. Wato kyauta ake yi wa marasa lafiya magani daga baya gwamnati ke biya. Amma a cikin wannan lamari mun gano cewa akwai rauni sanadiyar miyagun ɗabi'u na wasu daga cikin ma'aikatanmu. Zan ba ku misalai guda biyu da muka samu a nan cikin gidajen likita biyu na birnin Maradi. An ba mu labarin cewa a wani gidan likita idan mace ta zo awo a karon farko tilas sai ta ba da jikka ɗaya. Kusan ko saboda me ake ba da wannan jikar? Wani jami'in ɗakin bincike na fannin lafiya mai zaman kansa ne ke zowa ya fi da abubuwan da za a yi bincike a kansu. Kun ga kenan tare da haɗin bakin magabatin gidan likitan ne. Misali na biyu kuma idan mace ta zo awo a karon farko tana ba da jikka biyu da dala arba'in matsalar abin wani jami'in kiwon lafiya na wani gidan shan magani ne mai zaman kansa ke zuwa ya je da ababen da za a bincika kuma wata jami'ar ɗakin bincike na babbar asibitin maraɗi ce ke karɓar abubuwan daga gare su ta ce ta yi binciken sannan ta maido kun ga wata babbar makarƙashiya ce domin ita jami'ar asibitin za ta ɗauki na ta kaso ta baiwa wanda ya fitar da ababen nasa rabo sauran sai a baiwa gidan likitar mai zaman kansa bugu da ƙari a lokacin da aka tambayi wasu mata sun tabbatar da cewa ko an yi magani kyauta jami'a ko jami'in kiwon lafiyar da ke wurin yakan tilasta mace ta bashi 'yan kudade daga dala sittin zuwa dala Exit à la pauvre dame là une somme qui varie de 300 à 500 francs. Da wannan rahoto na maraɗi wanda Asmani Shina ya fassara muka zo ƙarshen labarunmu yanzu ga Musa Hassan ya shiryo inda zai kawo muku labaru a harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango.